Ibrahim Alfahan an wuni la an tashi lafiya Lafiya kalau wallahi kuwa me ke faruwa ne a nan da ne Malam Ibrahim abin sai kalu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ina jin kaman karan ina jin kaman karan bindiga kusa da kai fa. Ka ji fashe fashe a haka ma na ba jeji na ba gari baya sama da kilomita goma. Wato karan harbin nan da muke ji ma kayi nesa da gari kenan yanzu amma kuma ana jin kara. Ina sama da kilomita goma a mai da kasan a gabana ake yi. Garin duk wanda ya gaya ma abin da yake faruwa a yanzu a zahirin gaskiya ya ma karya saboda da sassafe wannan abin ya ratsa mu na fito da mota eh. aka hana ni fita jami'an tsaro hmm. sun yi atakin din mu sai muka sauko na nuna ID card suka gani suka gane dan jarida ne sai suka ce in koma suna eh. ba ni shawara in koma ba san me zai faru ba to eh. na zo na yi fakin mota na ce iyalai na ka fita ka shiga gidan makota haka ni na fita kawai mm. sai na fita fitan da zan yi ban wuce taku goma ba sai na bi garin ta ko ina an rikice shigowa jeji da zan yi na ga sama da mutum dubu a gabana subhanallah ana ta barin gari har yanzu kawai ka ji wani bindiga an ta fara kara sai ta yi kusan minti goma sha biyar ratatatatatatat tukuna sai ka ji wani abu ya fashi. Wato wannan farmakin ina ne aka kai shi ne ta ina fi karfi da an ce a jami'ar Yobe ne. Wannan haka ne, ta nan ya fito. Ta nan hanyar guje ba wato harin ya fito. ta nan ya fito ya shigo gari saboda na kira wani colleague yana da muke aiki ofis daya sai ke gaya mun ya ce abin ya wuce misali mu taya su addu'a mu kuma mu fita na ce to Allah ya fitar da mu gaba daya yanzu su wanda kai magana da su din wato suna baya ne suna cikin gari suna baya suna cikin gari tsakiyar abun ma yanzu Ibrahim ni na san cewa kamar ofishinku ai yana nan ta hanyar jami'ar ce ko yana nan ta nan wajen haka wato abin nan muna da office branch da eh. ta wannan wajen akwai ybc a wannan wajen eh wannan wannan harin ya kawo nan wajen eh. ah, ybc din ne ko kuma dai tukunna bai iso wannan wurin ba ai yanzu ya wuce ya wuce ybc daga wajen taso ya wuce ybc ya shigo har tsakiyar cross din da matulu har wa gefen na yana wajejen by fast saboda ta nan na samu na fita wato yanzu taɗin nan da muke da kai wannan farmakin har zuwa wannan shatale-tale na tsakiyar gari ɗin nan. Insha Allah, insha Allah, don yanzu in mutum kaga ya fita a wajen ba hmm. jami'in tsaro ba ba a cikin wannan yaran ba, to kwanan sa ya kai. Kai ko jami'in tsaro ne su yaran nan ko su kashe shi ko ya kashe. Kaji ko? Kaji ko? Na ji fashewar wani abu yanzu kwarai da gaske. To, to yanzu haka yana gaya ma yadda ka ji ɗin. na na ba kilomita goma ba Subhanallah. wallahi na daya ma a'a to kamar mu dai kawai tsakanin da shugabannin Najeriya sai Allah isa yanzu kamar irin abubuwan da suke wakana din nan kaga alaman cewa wato su jami'an tsaron suna turje ma wannan farmakin koyaya gaskiya suna daidai kokarin su jami'an tsaro na cikin damatu sai dai mu ce Allah ya saka mu suna daidai gwargwadon su mm. saboda duk wanda ya ce ba su kokari sai Allah ya saka mu mm. wato suna kokari sosai wannan shine maganar gaskiya eh suna kokari eh? haka suna ba hanya ba suna kokari gaskiya da yanzu haka mu yanzu haka muna jin jirgi a sama haka muna jin jirgi mun kwanta ma yanzu haka saboda mun ji jirgi. Ok, wato jirgin na sojojin Najeriya ne ya kawo ɗauki. Eh, ba mu sani ba dai amma mun ji jirgi amma halaman ba jirgin kasu da ba ne. Haka. Ta wani kwargo. Eh. To Allah Ubangiji ya kare Salisu za mu sake tuntuɓar kan an jima don mu ji abin da ake ciki. Allah Ubangiji ya kare. Amin ya rabi, amin ya rabi, na gode. Madalla, yawa, Allah ya kare. Amin ya rabi, amin ku ta mana addu'a ku kare. muna kan addu'a, Allah Ubangiji ya kare, Allah ya kare. Amin ya rabi, amin ya rabi. Mm. Ku tashi mu tafi, ku tashi mu tafi.